Yau muna ranar Litinin 27 ga watan Fabrairu shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙasar Nijar ETN ta kira yajin aikin gama gari yau da gobe don tursa samun gwamnati biyan bukatun nasu. Muna ce da ƙarin bayani. mazaunin da'irar tuntubar radin na nuna shakku a game da dandazon 'yan gudun hijirar ƙasar mali a yankin nasu a rahoton na musamman za ku ji tsokacin da shugabar sashen da ke kare yara da mata ta yi a game da gwagwarmayar da ma'aikatar ke yi don yaƙi da kisan kai da safarar mutane a bangaren mata da yara da fatan auna lahiya ga labarin biyu da biyu shahararren mai tsara fina-finai na kasar Nijar marigayi Umaru Ganda sannan kuma zakara na farko da ya lashe tukuncin yin niga shekara ta 1972 an tseda wato gumkin shi a Wagadugu a babban birnin kasar Burkina Faso albarkacin wasannin na fina-finai cewa da Fesfako da ke gudana a yanzu haka. Wannan dai wani abun alfahari ne ga dukkan kasar Nijar kamar yadda wasu suka bayyana man Rashid Mai sanda wakilin studio kalangu na musamman tun daga Wagadugu kasar Burkina Faso. Ben Uma Uganda du Niger. Umaru Uganda na Niger dan wasan farko na Yananga a shekarar 1972 ta hanyar ɗakin karatun fim na Wagadugu da kuma sauran ɗakunan karatun fim na ko'ina a Afirka. Ya zama wajibi matasa su kalli fina-finan da ya yi. Yau an karrama shi ta hanyar kirkira mutum mutuminsa. Rana ce mai cike da abubuwan tunani da kuma godiya ga irin waɗannan huskoki da suka cusawa matasa shawar yin sinema. Wannan ai abin alfahari kuma abu ne wanda ya kamata a ce dukkanin masu fasaha sun yi alfahari da shi musamman ma na fannin shirya fina-finai kai dukkanin 'yan nijar ma ya ci a ce sun ji daɗin ganin mutum-mutumin umaru ganda a filin masu fasaha na nan babban birnin wagadugu a ƙasar burkina faso umaru ganda wanda a lokacinsa ya taɓa nahiyar afirka ga baki ɗaya ina sa ran ba gare shi kaɗai ba abin zai tsaya a samu wasu 'yan nijar kin waɗanda za su ɗauki wuri su ma a nan haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadugon ma'aikatan ƙasar Nijar ETN da ta ƙumshi ƙungiyoyin ƙwadugo guda hudu ta shiga wani yajin aiki na kwanaki biyu a dukkan faɗin ƙasa. ETN na buƙatar gwamnati ya shahe mata wato hawayenta kan wasu korafi korafin da ta gabatar a cikin su har da kasa wato ƙara albashin ma'aikata kamar yadda Halidu kai magatakardar ƙungiyar ta CNT da take cikin ETN kin ya bayyana ma Fatima Malin Yaro. Tun da safiyar yau mun tsunduma yashin aiki na kwanaki biyu da sunan gamayyar kungiyoyin ma'aikata ETN da kuma gungun kungiyoyin ma'aikata EIS Niger da ya kumshi gamayyar kungiyoyi goma sha hudu na ƙasar Niger da waɗansu kungiyoyi 'yan tsaka-tsakiya. Manufar wannan yajin aiki shine biyo bayan dakatar da aiki na farko da muka yi na kwanaki biyu a watan Janairu da ya wuce saboda akwai alkawuran da gwamnati ta ɗauka taimaka mana ƙungiyoyin ma'aikata tun biyu da ba a cika ba. Wannan shine dalili a cikin tattaunawa mun buƙaci gwamnati ta cika wannan alkawari. mazaunan cintabara da na nuna damuwa a game da zawar mutanen kasar mali da dama a yankin nasu suna kira ga magabata da su kara ƙarfafa matakan tsaro don kare lahiyar su da kuma dukiyoyin nasu gadi abin da suke ce ma alamin washar. abin da ya kamata gwamnati ya kama jiki ne game da irin waɗanga abu da ke shigowa ko ba irin waɗanga ba ma kamata ya yi a ce duk abin da ke shigowa ciki shi na kula da shi na kare al'umma ta yi tunda saboda haka ne ko aka zaɓe shi ko kuma haka aka aza shi saboda yanzu mata na su suka yawa da yara kenan abin akwai tashi hankali gare shi Babbar damuwar a fannin tsaro ne da farko, sannan a fannin kiwon lafiya. Domin al'umma ce da ta fito daga wata ƙasa, wato ba a san irin cututtukan da suke dauke da su ba, kuma tana yiwa suna da makamai su kansu. Tun zuwa waɗannan 'yan gudun hijira muna cikin fargaba sosai wannan karan farko ne ma a cin tabaradan musamman ma akwai mata da yara kaɗai yaran 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyu da kuma tsofaffi. Yau da 'yan kwanaki a da'irar ta Cintabra da da ke jihar Tawa ana ci gaba da karbar 'yan gudun hijira na ƙasar Mali. A ranar yau 27 ga watan Fabrairu an yi rajista 'yan gudun hijira da dama a cewar mai bima shugaban da'irar Abdulsalam Birkili a cikin firarsu da Alamin Washar. La Communal Band Cintabaradan. Da'irar na cikin karɓar mutane da suka hutu Mali da mutanen ƙasanmu da suka baro wurarensu na cikin jihar Tilberi. Zuwa ranar yau mun kididdige fiye da mutum dubu hudu da ɗari hudu. Akwai magidanta ɗari bakwai da talatin da tara da suka shiɓinci mata da yara da dama. Kamin shigowar wa'annan mutanen garin Cintabaradan na fuskantar matsalar karamcin ruwa. Gaya an doshi shigar zahi. Muna fargabar yiwuwar wasu angoyin birnin don su fuskanci rashin ruwa ganin tururuwar shigar wa'annan 'yan ƙasar Mali. A fuskar kiwon lafiya mun gano da mata tsohi da yara na cikin salwanta wasu ma basa da lahiya da ba a san ma ce rashin lafiya ba ce amma akwai rukunin jami'an kiwon lafiya a wuraren domin kulawa da wa'annan mutanen da basu da lahiya tare da yara fiye da dubu basa zuwa makaranta. bayan jawabin da shugaban kasar tunisia ya yi a farkon satin da ya gabata tsoro da fargaba sun mamaye zukatan ɗaliban afirka ce da ke karatu a can tunisia shugabannin ƙungiyoyin ɗaliban sun yi kiran 'yan makarantar da su zauna gida har lokacin da tarzoma ta kwanta a cikin ƙasar kade vameta mikael ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin ɗaliban a cikin firar su da ali tajisir ahmed Muna cikin wani yanayi na tsoro inda muka tambayi duka ɗalibai na yankin Sahel da ke karatu a nan Tunisia da su zauna a gida domin kiyaye matsala. Saboda tun lokacin jawabin shugaban ƙasa mun ga wasu al'ummar ƙasar Tunisia suna ta yada maganganu a bisa yanar gizo na nuna ƙabilanci. Mun ga ana yi ta mana barazana da kuma yadda polis suke cin zarafinmu. A bangaren hukumomin yankin Sahel sun yi wani zama zama tare da ministan hulɗa da ƙasashen waje na Tunisia. Sai dai abin da ya fito bayan taron bai gamsar da mu ba, saboda muna cin karo da cin zarafi da kabilanci Ba mu ga hukumomi na diplomasiya sun tambayi hukumomi na ƙasar Tunisia da su sake duba lamarin ba. ranar 24 ga watan fabrairu ma'aikatar 'yan sanda da ke makwabtaka da dole a cikin da'irar tunuga a gundumar gaya ta gabatar ma 'yan jarida da kuma magabata kwalaye 137 na tabar wiwi da ta damke daga hannun wani mutum kan babur daga najeriya tabar wiwi an cusa ta ne a cikin buhunna biyu kamar yadda idrisa bukari jami'in ma'aikatar 'yan sanda ta dole ya shaida ma fadil alo a yayin da 'yan kasuwa suke dawowa daga cin kasuwar lolo da ke cikin najeriya mai ci sati-sati wani mai safara bisa moto ya shiga cikinsu inda ya kokarin tsallakawa shingen bincike a lokacin ne muka bi shi mun same shi da buhu biyu makare da wiwi wadda ta kai nauyin kilogram 125 da ya ɗauko bisa motonsa da muka dira wajen mutunan ɗan najeriya Najeriya ne da ke zaune a Kamba ya ce ba wannan ne karo na farko ba. Kuma kwayar tana fitowa ne daga Benin inda suke ajiye ta a tawa da tunugar. Daga nan kuma sai ɗauko bisa motonsa domin a shiga da ita a Najeriya ta barauniya hanya. masu gudanar da bincike na ma'aikatar da ke kula da kariyar yara da mata tare da na sauran bangarorin ma'aikatar da 'yan sanda masu fiyar da binciken na ɗaukan horo kan sanin makamar aiki da yaƙi da kisan kai a bangaren yara da kuma safarar mutane ashada iban kawal mai bima darakta general na ma'aikatar 'yan sanda yamma tanar fudi ahmed karin haske Manufar wannan ba da horon karfafawa ma'aikatanmu masaniyar aiki bisa kulawa da zartar da doka domin karya lagon gungun masu kisan gida za a gudanar da shi tare da yin wani aiki na polis tsawon kwana uku bisa kariyar yara ƙanana da ake cin moriya kansu don ganin an kawar da wannan bala'in a ƙasar Nijar musamman ma a cikin babban birnin ƙasa laihi kan yara da fataucin da ake na ɗan adam ya zame wani shiryayyen aika-aika da ake mai karya mutuncin ɗan adam amfanin da ake da mata aikin badila bauta ayyukan bauta tilas wata sana'a da gungun masu yin manyan laifuka suke zartarwa ganin irin samun da suke a kai niger don haka ne muke kokowar murkushe wannan al'amari ina kira gare ku kuma da niyya don samun kyakkyawan sakamako a filin daga. Kotun sojojin ƙasar Nijar ta fitar da sakamakon shari'ar ta ranar 24 ga wannan watan. Wato kan sojojin da ake zargi da barazanar yin juyin mulki na shekara ta 2021. A jimilce mutum 27 ne kotun ta gurfanar. Mafi yawan su sun karɓi laifukansu da suka hada da cin amanar kasa da hada kai cikin kisan kai da rashin bayyana laifuka da sauransu. waɗanda ake zargi da rubuta sunaye da kuma harkokin kudade zasu yi zaman kurkuku na shekaru goma waɗanda suka ba da haɗin kai su kuma shekaru biyar general saidu baje tsohon wato hafsin sojoji na wancan lokacin an yanke mishi hukuncin kaso na shekaru hudu saboda yin rashin bayani kotun ta sojojin ta sallami mutum 35 ganin cewa babu cikakkiyar hujja a kansu a cikinsu har da tsohon minista sise usman An gudanar da kwamfular wasan petanka a gidan wasan dambe na birnin Yamai daga 24 zuwa 26 ga wannan watan. Tsohon kwanaki uku jihohi takwas suka kara da ƙarshe jihar Yamai ita ce ta lashe gasar inda ta kasa zandar da kuma agadas. Amadu Tafsir Lee shugaban kungiyar ƙasa ta wasan petanka ya nuna gamsuwar shi da kwamfular a cikin firarsu da Karim Hassan Guruza. Sakamakon wannan kwambala yana da kyau domin da farko mun sami halartar wakilan jihohi takwas. A cikin duk wani tsari ba a rasa kuskure. A yau mun gano cewa wannan wasa tana da farin jini. Wannan kuwa saboda wasan motsa jiki na fetan na kara girma. Haka na tabbatar da cewa muna tafiya zuwa wani matsayi mai kyau. Na ji daɗi sosai domin yau kowa ya la'akari da cewa wasan fetan na samun farin jini da ba a ma iya fasarawa. kuma sai rahoton namu na musamman. Sashen ma'aikatar 'yan sanda da ke kare yara da mata sarushi ne da ke alkashin ma'aikatar da ke kare lafiyar al'umma a ofishin na 'yan sanda. Sashe ne da ke hukunta kuma yake kare marasa galihu musamman ma matasa da mata. Haka zalika yana karɓar ƙorafe korafen mazan da aka musgunawa a cikin zaman aure. Don sanin takamaiman yadda wannan sarushin ke tafiyar da ayyukan shi, abokin aikin mutanen fudai Ahmed ya hira da shugabar sashen cewa da Hassan Hausai zuwa. ga kuma abin da take cewa da gungun muhammad dan tanin ya fassara la la division de protection des des et femmes. Sashen harabar kariyar yara kanana da mata ta jami'an polis ɗin ƙasa sashe ne mai rigakafi da kariyar yara kanana da mata a faɗin ƙasa baki ɗaya saboda huruminta a faɗin ƙasa ne baki ɗaya. Muna da wakilai shugabannin brigal ga kariyar yara da mata da ke kula da batutuwan mata da yara. Yara da mata ana ɗaukar su tamkar mutane masu rauni idan suka sami matsala da doka ya kuke yi. Sashe ne mai rauni biyu don muna kariyar kuma muna hukumtawa idan muka ga an yi laifin taka doka muna aza tsarin hukunci musamman ma game da kariyar mutane masu rauni yara mata da suka fuskanci doka ya kamata su samu kulawar musamman tare da lura da sanin mutane ne masu rauni da kulliyomin suke buƙatar tallafawa ko da lokacin da suka fuskanci al'amarin doka ne. Komisar kun kawo zancen kariyar mata da yara. kwamitar ku na kare maza ma? eh hakika ba don ana maganar sashen kariyar yara kanana da mata bane ba za a kare maza ba mu jami'an tsaron polis ne ma'aikata ce ta bincike kuma ma'aikatar tsaron al'umma duk mutum da aka taka haƙinsa na iya zuwa gare mu ya ajiye kara yanda ya dace kuma za a bin tsarin gabatarwar ba tare da wani bambanci ba kuna iya gaya mana nau'ukan laifuka ko kararraki da kuke karba a ma'aikatar ku muna karɓar batutu mutuwan musgunawar zamantakewar aure da yawanci a fuskar mata ne akwai kuma maza da ke fuskantar lamarin amma ba kaso ne ake samun hakan akwai musgunawar da ake wa yara rishin kulawa sace-sacen yara ƙanana da muke ƙoƙarin yin rigakai ko kawo wani sulhu ko kuma halaye na tilasawar jama'i idan aka aikata laifi ma'aikatar taku ke shiga lamarin ta ƙashin kanta ko sai an shigar da ƙara euh, a matsayin na ma'aikata mai hukumtawar laihi muna da hurumin dibar lamarin kuma mu zartar da bincike na saka hukunci akwai kuma halayen fallasawa da ake kawo mana muna iya samun labari mu yi bincike a kansa da kanmu an lamarin ya tabbata labarin ko an faɗa mana ko ba a faɗa mana ba da zarar mun ga aiwatawar laihi muna da hurumin gabatar da tsarin zartar da shari'a ga lamarin da muka gani. a constatation que duka duka dai na muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen zan barin ku tare da zainabu abdu da labarin sashen zabarmanci a yi saurari lahiya sai an